الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوزاني درسنا الأريد أربعين في كراتمنا رياض الصالحين مع الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه يوشد جوتا بالقيدة هجرات دبودة أريه أربعين دبوكي wadda ta yi daidai da 24 ga watan 4 shekara ta 2026 ta miladiya za mu tashi babi na 138 babu ta tahrim ibtida'in al-kafira bisalam wa kayfiyatir raddi alaihim wasu. Babu as-salam ala ahli majlisin fihim muslimun wa kuffar na'am ce babin haramcin mu fara yi makafiri sallama wa kafiyatin rabbi alaihim da kuma yanda ake amsa musu sallama wasu salam da kuma soyarwar yin sallama ala majalisi ala ahli majalis da 'yan majalisi fihim musulmuna wa wanda a cikin majalisin akwai musulmi da kafirai الحديث السادس والستين بعد الثمانمائة حديث نتألي تقرد الستين دشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحده أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku fara ma yahudawa da nasara gaisuwar sallama kuma idan kuka haɗu da su a hanya to ku matsa musu su tafiya zuwa ga mafi takura hanya wato ku a ku ba su hanya sai dai su ku kutsa su yadda yake suna wajen takurarrar hanya rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi to wannan hadisin bisa inda wato musulmi suke waje da suke da izza inda suke waje da suke da izza yadda yake waɗanda ba musulmi ba wato tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce a kaskanta su hatta yi wato jizya ta an yadin wahum saziro har sai sun ba da jizya daga hannu alhali suna kaskanta su to wato wannan umarni ne don kar yi wani abu wanda zai nuna girmamawa a gare su tunda Allah ya ce a kaskanta su kar a nuna wani abu wanda yake na girmamawa sai dai idan wata bukata ce wannan idan wata bukata ce kamar yadda malaman hanafiya suka ce sai zama to in an yi musu din an yi musu ne don bukatar ba don girmama su ba gudun kar ai abin da za a girmama su ne eh, to amma kuma halin yana canzawa yayin da ya zama to cewar ba waje ne wanda yake musulmi suke da izza ba kamar da musulmi da kafirai din yake kamar musulmi suna karkashin su kamar yadda halin musulmi waɗanda suke a ƙasashen nasara a ƙasashen turawa a ga hukuncin daban ne ko kuma musulmi da suna zaune tare da waɗanda ba musulmi ba a waje waɗanda yake ba ƙarƙashin hukuncin musulunci ba ba ƙarƙashin hukuncin musulunci ba to sai mu ɗauki irin ah, umarnin allah maɗaukakin sarki na cewa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه الله بيحنا كبا جوالا بيكي بس يأتيكم أتشون الدين كبا كما بس كوريكو دقا جدا جنكم ku yi nagarta a to in abin da yake zai zamanto na nagarta a gare su in aka yi da niyyar wannan sai zamanto wannan a ya zamanto kamar togaciya ne daga wannan umarnin da ya zo a wannan hadisin sai a yi tafsisinsa da wannan umumin na abin da ake fahimta daga wannan ayar ita kuma wannan umarni na annar sallallahu alaihi wasallam a yi tafsisinsa da wato da wajen wajen a inda suke wato halin inda suke na'am A hadisi na 867 wa an anas radiyallahu anhu daga anas ibn malik Allah ya dade shi Ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idan ahlul kitab ma'abuta littafi sune yahudu da nasara in suka yi muku sallama to ku kuma ku ce wa alaikum kuma haka wato kuma a gare ku in suka yi muku sallama ku ce kuma a gare ku to wannan ma kun ga yana daga cikin abin da aka keɓance shi da halin da ake ciki na yahudawa da in suka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sallama sai ce assalamu alaikum wato mutuwa ta tabbata a gare ka to shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idan suka gaishe ku ku ce wa alaikum kuma a kuma a kanku saboda ka in mutuwar addu'ar mutuwa mummunan addu'a suka yi a kanku sai zama to kan cewa kuma kun an samu su da kan cewa wa alaikum kuma a kanku hmm. amma yayin da ya zama to kan cewa babu wannan to yaya za a yi idan ba haka suke yi ba in suka yi muku sallama yaya za a yi to imam bukhari ya kawo a cikin al'adabul mufrad a. a cikin al'adabul mufrad daga abdullahi bin abbas ya ce ruddu salama ala man yahudiyan au nasraniyan au majusiyan ku amsa sallama akan wanda yake ba yahudi ko ba nasari ko majusi ذلك بأن الله يقول وأنكم كسبوا الله ينا تشوا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا أكا جيشيكو دا to ku أمسا to ku yi gaisuwa da mafi kyan wannan gaisuwar auru duha ko ku amsa gaisuwar da aka yi muku eh, ko ku amsa gaisuwar da aka yi muku to wannan sai ya nuna cewar za a yi musu a in aka za a amsa musu sallamar da su ma a ce musu wa alaikumus salam za a ƙara wa rahmatullahi to a wajen ibn abbas a zahiri kamar yadda albaji ya kawo a cikin sharhin a cikin sharhin almuwatta shine za a ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wato am ne ga musulmi da wanda ba musulmi ba hmm. hadisi na 868 wa an usama radiyallahu anhu daga usama bin zaid shine masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam dan lelan annabi sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا وشي دون مجلسي أشيكم مجلس أقوي تارو na musulmi da mushirikai. a abadatul ausan wal yahud wato su ne masu bautar gumaka da kuma yahudu su ne mushirkan fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallama to wajen yin sallama ga waɗanda ba musulmi ba a wato mafiya yawan malamai sun tafi a kan cewar ba a fare musu sallama amma kamar yadda muka na ambata wannan saboda halin yadda yayin da musulunci yake cikin izza su kuma suna ahlul dimma suna karkashin hukuncin musulunci waɗanda yake bai halatta a ɗaukaka su ba a nuna girma a gare su eh, sai dai kamar a annawawi ya ce a cikin adkar a wajen malaman shafi'iyya suna da kauli guda uku akwai kauli da ya ce ba haramun ba ne akwai kauli da ya ce haramun ne a yi musu sallama wani kaulin kuma ya ce makruhi ne eh, wani kaulin kuma ya ce ya halatta a fara ya hafaranta a fara musu sallama eh, eh ya fara musu sallama ya halatta to wanda yake nuna mana cewa wato abin da sa ake samun wannan sabani duba da yanayin hali duba da yanayin hali yayin da ya to ana cikin halin da ake so a dan janyo da su kar a nuna musu kyama kar a nuna musu kyama eh, da bamban da da kar a nuna musu kyama to sai a yi musu sallama sai a yi musu sallama a fara musu sallama din domin wannan zai zama to mulatafa ne a gare su musamman inda yake ganin ake ganin kan cewar wato ana musu ana kausasa musu suna ganin musulmi masu kausasawa ne kamar yadda sukan faɗa cewa ana kausasa musu ana tozarta su to a lokacin da sai a nuna musu mulatafa kuma wannan ba zai zama to ya ci karo da faɗin Allah ta'ala ba ya ayyuhan nabi jahidil munafiqin ya jahidul kuffara wal munafiqina waglud alaihim ba zai zama ya ci kare da cewa an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu gilda ya kausa musu wannan kausasa musu ne yayin da suka zamanto wato yayin da ya zamanto akwai wato inda yake da izza ga musulmi kuma a ana akwai maslaha ta tabbata akan wato kaskantar da su da rashin girmama su da rashin girmama su saboda wannan zai iya zamantowa zai iya na wato janyo su ya zuwa ga addini saboda ka duk abin yana juyawa ne ya zuwa ga maslaha a ko yadda aka ce a wannan rashin fara musu sallama saboda kauracewa ne to inda kaurace inda kaurace musu da rashin karkata zuwa gare su yake akwai maslaha a ciki to sai a yi wannan amma inda ya zamanto kan cewa maslaha shine a yi musu ana neman ta'alifinsu ana neman janyo zuciyarsu janyo tunaninsu a nuna musu kyawawan ɗabi'u to a nan wajen babu laifi sai a fara musu sallama akan haka za mu fahimci rarrabe sassaɓawar hukunci a cikin mazhaba ɗaya da suka yi kamar yadda malaman shafi'iya suka yi yadda imamun nawawi ya kawo bayanin a cikin littafin al-adkar hmm. ta wannan babin kenan dangane a waɗanda suke so akwai dogon bayani na a wato ibn al-qayyim a cikin ahkamu ahli zimma littafinsa ahkamu ahli zimma wanda za a iya samun wato a za a iya samun dogon bayanai waɗanda ya yi a kan wannan shi sa haka ya ce كيف نرد على أهل الذمة إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم يا زام أمس سلمر أهل الذمة إن يثبت كان شو أشي من سكي السلام عليكم ومو يا زام شو كنت كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يجي كشي وعليكم saboda ba ku tabbatar ba sun ce assalamu ne ko ka sun ce assamu kamar ya tabbata cewa assalamu aka ce to shine ibn qayyim ya bayar da bayanin wannan yace hada kulluhu idza tahaqqaqa annahu qala assalamu alaikum aw shakka fi ma qala in ya tabbata cewa sun ce assalamu alaikum ko kana shakka assamu yace ko assalam to sai ka ce wa alaika falau tahaqqaqa samiu anna ad qala lahu salamun alaikum la shakka fi. da wanda yake sauraro ya ce ya tabbatar da kan cewa shi zimmi shi wato a kafirin amana ce masa ya ce ne salamu alaikum babu shakka a ciki fahallahu lahu an ya kula wa alaika salam au ya tasira ala qawlihi wa alaika to anan zai ce wa alaika salam ne ko kai tsaya akan cewa wa alaika fallabi tattabihu al-adillatu shar'iyyatu wa qawaidu shari'a an yuqalu lahu wa alaika salam abinda dalilai na shari'a da ka'idodi na shari'a suke nunawa in ka tabbatar ya ce maka assalamu alaikum to ka ce wa alaika salam haka ibn al-qayyim yake fa hayya hada min babil adl wannan yana daga cikin babin adala wa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah kuma yana umarni da adalci da ihsani wa qad qala ta'ala idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka gaishe ku da gaisuwa to ku amsa da gaisuwa wadda take tafi ta kyau ko kuma ku mayar da wannan gaisuwar fanadaba ila al-fadl sai Allah ya kwadaitar ya zuwa ga abin da yake shine yafi yafi fifiko wa aujabal adl amma ya sanya adalci cewa ku yi daidai da yadda suka yi wannan wajibi wala yunafi hadha shay'an min ahadith al-bab biwajhin ma wannan ba zai ci karo da wanda da cikin hadisan nan da muka ambata ba ta wata fuska fa innahu sallallahu alaihi wa sallam innama amara bil iktifari ala qawli radi wa alaikum abun da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya takaita akan cewa mai amsa sallama ya ce wa alaikum kadai bina'an ala sababil mazkur alladhi kanu ya'tamidunahu fi tahiyyatihi bisa wato sababin da yake shine abinda suke dogaro a kansa wajen gaisuwar tasu wa ashara ilayhi fi hadisi aisha radiyallahu anha Allah ya yi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara akan wannan hadisin Aisha inda yace ala tarainani qultu wa alaikum lamma qalu assalamu alaikum to da ki gani na ce wa alaikum ba yayin da suka ce assalamu alaikum thumma qala idza sallama alaikum ahlul kitabi qulu wa alaikum shine har yake cewa mu za a amsa mana ana su za mu za a amsa mana ana su ko ba za a amsa musu ana su ba والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه to duk da yake izina ana izina da lafazi ne yadda ya zo ba a wato a cikin abin da ya kama da shi ba a cikin abin da ya saɓani da shi ba Allah ta'ala yake wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul to idan wannan sababin ya kau ya zamanto alkitabi ya ce salamun alaikum wa rahmatullah to adalci shine sai ya ce an ya rudda alaihi nazira kalami sai ya masa raddi da irin kwatankwacin da ya ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah wa billahi tawfiq shi yasa ibn abbas a rawaito ya ce in suka ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah tunda mustahabbi ne ya zamanto ta yi masa raddi da fiye da abin da ya gaya mata bisa abin da Allah ya ce fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ku amsa sallama da mafi kyau ko kuma kuma yadda sallama mayar da sallamar wajibi ne yin sallamar da abin da ya fi ƙari ya zamanto ƙari akan sallamar da suka yi wannan mustahabbi ne to mustahabbi shine in yace assalamu alaikum sai kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah domin yana dare ya halatta ka roƙa masa rahamar Allah da kike rahamar Allah a gare shi ya shiryu ya musulunta la'alla albarkar wannan addu'ar da kai musamman in kai niyyarta a cikin zuciyarka ka cewa rahmatullahi din nan ina niyyar cewar rahamar Allah ta tabbata a kansa ya sami shirya ya musulunta kuma ya musulunta din kaga sai ya zama to kai ne sanadiyar musuluntarsa eh. wannan yana da a muhimmanci a shi yasa na karanto mana wannan babu musamman yadda ibn qayyim ya duba wato dalilai na shari'a da ka'idodi na shari'a To Allah ya yi umarci da adalci kuma ya yi umarni da yin ihsani to adalci shine in yi maka kyakkyawa kai ma kai masa kyakkyawa ihsani bayan kai masa kyakkyawar ka kara a kai to da Allah ya yi wannan umarni bai takaita akan tsakanin musulmi da musulmi kawai ba am ne ga dukkan kowa da kowa na'am a'a in za ka amsa sallamar tasa in ya ce maka assalamu alaikum ai ka san wanda ba musulmi ba sukan yi ma musulmi wannan gaisuwar musamman Laraba, a cikin larabawa sai ce assalamu alaikum to kai ma sai ka ce wa alaikum salam kai ka ce wa alaika eh ka ce salamu alaikum ai shi din ne ka fara musu da sallama ya halatta ka fara musu da sallama in maslaha ta hukunta haka hmm. na'am kamar yadda su kaga su a wajen hanafiya su sun ce asali ka fara yi musu sallama sai dai in akwai wata maslaha in akwai wata bukata sai zama to sallamar da kai musu don bukatar ce don su kuma abin da suka ce kar ka fare musu sallama saboda kar wannan ya nuna nau'i ne na basu girma sai zama to kayi musu sallama don a zuciyarka kana ganin sun cancanci a basu girma amma in dan saboda wata bukata ce taka kamar ana zaune tare kace bari ka je kai masa salma kaga ai haja ce to an san baka yi dan ba su girma ba to a wannan surar hanafiya su ma hanafiya sun halatta shi yasa nake cewa abin da ta aka samu sabani tsakanin malamai a wajen hukuncin yi musu sallama din saboda la'akari da irin yanayin inda ake zaune hmm. an fahimta na'am waye da waye ke magana ko na'am mala shi mu ya kace ka janye sallamar shi ne aka tambayi a aka tambayi ban sani ba cikin yanzu nan da nake ɗan duddubawa ko imam ahmad eh a cikin imam ahmad ne cewa inda aka ce kar a fare musu sallama a ko kuma inda aka ce kar a amsa musu da amsa sallama sai dai ka ce wa alaikum sai ka zo ka yi to za ka je ka ce masa ka zo bi sallamar ka ya dawo maka da ita ka janye ta ta ce nesa lahu an yi na lahu ta ba ya gare shi kai wannan <laughs> wannan indiya ta ɗin mana hashimu ne kai ne ka ƙirƙiro wannan kai ba shi da asali na'am eh ya eh, ba komai ai duk ma'ana ce shi abu umamat bahini da yake ya zauna a kasar sham ya zauna a kasar syria kun san kasar syria tun da kasa ce asali ta ahlul kitab musamman kirista ah, musamman kirista nestorian a can ciki kafin musulunci yanzu kafin a ci su yaƙi to har bayan an ci su yaƙi sun ci gaba da zama kun san masallacin damascus da aka yi ai katon coci ne na kirista aka mayar da wani bangare wani bangare kuma yana nan a matsayinsa na cocinsa sauraka ana zaune tare duk da karkashin hukuncin musulunci ne amma saboda yawansu ba kamar a madina ba tun da kunga a madina sai da ta kai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada addini biyu ya kasance a jazirar larabawa aka fitar da yahudawa daga jazirar larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa sai da aka fitar da yahudawa gaba ɗaya suka koma khaibar dukkan kabilun guda uku banu qainuqa da banu nadir da banu quraiba banu quraiba tuni na karshe sai da zamanto waɗanda suke zaune a cikin madina ba yawa gare su ba yawa yawan su sun bar madina yawa yawan yahudawa saboda aka kaga su daban yake da kamar inda ya zamanto suna da yawan gaske tare da musulmi kamar a sham to shi yasa aka ruwaito abu umama talbahiri shi yana in ya haɗu da su sai ya musu sallama ya fara musu sallama aka ga aka tambaye shi ya yake aka tambaye shi ma'anar yin haka yace tahiyatun tahiyatun لأهل ملتنا تهية تهية لأهل li ahli millatina wasmun min asma'illahi nufshi yace gaisuwa ce ta mabiya wato mu yada cewa a san cewa mu ga addinin mu addinin mu addinin gaisuwa addinin aminci ne gaisuwa ce ta mabiya addinin mu kuma suna ne daga cikin sunayen Allah da muke yada shi Tun da ita sallama ai kaga assalam ai sunan Allah ne ko yace to sunan Allah ne muke ya dauki eh muke fada shi kuma kun ga ta wannan mahangare yake ganowa da aka shi yasa yawa yawan abin akan yi la'akari da niyya sai dai ka kyautata niyya yayin da duk zaka yi mu'amalar ta sallama tare da waɗanda suke ahlul kitab alaikum salam ya eh, an roto daga imam malik shawai ya ce musu assalamu ala man ittaba al-huda amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama ga gungu na musulmi da yahudawa ya ce assalamu alaikum hmm. na'am sai babi na 139 babu istihbabi salami idan qama anil majlis wa faraka julasa'ahu aw jalisa babin soyarwar mutum yayi sallama idan ya tashi daga majalisi ya rabu da waɗanda yake abokan zamansa ko abokin zamansa kana zaune an ce in ka zo kai sallama to in kuma ka tashi za ka tafi shi ma an so kai sallama eh ka ce assalamu alaikum eh, eh? a ah, ba wani zai salam ba bari mu je yadda za'a yi الحديث التاسع والستين بعد الثمانمائة حديث دري تقص بستين دكرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يددشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي idan ta ha ahadukum ilal majlis idan ɗayan ku ya tike ya zuwa ga majalisi falyusallim to ya sallama wace sallama zai in ya zo majalisi assalamu alaikum fa idza arada an ya yaquma falyusallim idan kuma ya yi nufin ya tashi yi sallama ula, bi a haƙa min al'afira. Ta farkon ba ta fi تفرقون ba da ta ƙarshen. da saboda haka kaga me zai ce kenan eh bi salam zai ce koma assalama assalamu alaikum eh kamar yanda yace ta farkon ita aka mai mai eh na'am ba magana bi salam koma assalam eh ce dai assalamu alaikum eh wassalam ba a fadan wawu sai a raddi eh ba a fadan wawu sai a raddi eh na'am eh eh ka ce musu alan wata ko kuma ka ce musu sallama ɗin ka ce assalamu alaikum ai ba laifi ba ne kai kai musu addu'a eh ka saba ambatan Allah sunan Allah a harshenka zikiri ne <laughs> na'am Eh. Mm. Eh, ai sallama daban musafaha daban ita ma musafaha wata sunnaci yake musu sallama sannan ka bi su kuma da musafaha ta farkon da kai ta isa in ka maimaita ba komai tafsirul khair ne tsarin alkhairi kana musafaha kana ta assalamu alaikum assalamu alaikum zikiri ne رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أبو داود والترمذي سكرويته وانا حديث سكتي حديث حسن فهاه الألباني في الصحيحة شيخ ناصر الدين الألبانية إن كان تاشأت في سلسلة الصحيحة الباب الأربعين بعد المئة بابي نتريد أربعين babu istizani wa adabuhu babun al-istizani wa adabihi babun wato neman izinin shiga da kuma na dubban neman izinin shiga in ka je waje qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya ku wanda suka yi imani kada ku shiga gidaje waɗanda ba gidajen ku ba har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama a kan kun yi sallama ga ma'abuta gidajen wa ta'ala Allah ta'ala kuma ya ce wa idan balagal kumul halo masal hulum falyasta'dhinu kamar sta'dhana alladhina min ƙabli to idan yara ƙananan yara suka balaga suka kai hankali suka kai eh, ƙananan yara daga cikinku idan suka balaga ya zuwa ga wato shekarun balaga falyasta'zinu to su ma su nemi izini kamar ta'zana alladina min qablihim kamar yanda yake waɗanda gabanin suka yi aka ce su ma su nemi izini su ne manya su ne min qablihim wanda suka riga su balaga wato wanda su sun zamanto manya kamar yanda aka ce su manya ya ayyuhal ladina amanu dinnan na manya ne to su ma su ma su nemi izini kamar yanda aka ce manya su nema in suka balaga wa nabi musa al-ash'ari radiyallahu daga abu musa al-ash'ari radiyallahu abdullahi bin qais wannan hadisi ce na 870 qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa manzan Allah yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-istizanu neman izinin shiga sau uku ne fa in udina wa illa farji in aka maka izini wato to ka shiga wa illa in ba a yi maka izini ba farji koma Eh, bari mu nemo na'am eh na'am ba za ka a a ka amsa in aka ce ka shigo in aka ce in shigo sai kai kun sai kai shuru kamar baka ji ba to yace al-istizan salata neman izinin shiga sau uku ne sau uku ne in an muku izini ku shiga in ba a yi muku ba kuma ku koma waɗannan su ne adab ɗinsa to wannan to ya halatta mutum ya yi istizanin sama da uku hmm? na'am tunda an ce al-istizan salat na'am eh sai eh, sama da uku? iya tsammanin ba a ji ba eh, wannan shi ne kaulin malik jimhur sun saba ma malik jumhur suka ce sunna karkai sama da uku karke sama da uku abinda ya sa saboda karka takura ma mutum karka takura ma mutum watakila da ya shiru ya jika baya so ya baka izini ne amma kai kai masa kai kai masa naci mayata eh? kamar waya ma inda ake in aka yi wa mutum kai ta bugawa kai ta bugawa yau da safe na tashi na ga wata namba ban santa ba sau 35 sau talatin da biyar aka <laughs> eh <laughs> eh? <laughs> eh amma malik sai ya ce yazidu ala salat hatta ya tahaqqaqa sama'uhu sama'ahu ya ƙara har ya wuce ukun har sai ya tabbatar ya ji za ka tabbatar ya ji haka dai malik ya ce rahmatullahi ka daga sauti to amma ai ya ce ka ƙara har sau nawa za ka daga ta za a yi ka tabbatar ya ji eh wato sai ka dan wato har sai ka ji wata alama dan wannan kazar kazar cewa wannan kazar kazar din ba bacci ake ba ido biyu an ji ni to in ka tabbatar ya ji to sai ka shiru sai ka kame shi ma haza akwai hikima a wajen abu na tsammani ko? na'am? ƙwanƙwasawa eh to rangwatawa ana yi amma sun san an tsawaito sahabbai sallallahu a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da da dan yatsa suke kwangwata kofar sa dan kar su dame shi da dan yatsa ba gam gam gam gam Ke hmm, ka ce ka zo sai ka ce ka zo sanar da mutuwa <laughs> eh isti idan ne shi ma shi ma sau uku eh eh tawakkalarwa ita ma kanka wuce uku duk iske idan ne duk iske idan ne kaga yanzu kaga kamar kararrawa ai ta san cewar ana ji to da in kai sau uku karka kara in kai sau uku karka kara kun san wannan hadisin na abu musa yana da kissa aiko abu musa ne ya zo wajen sayidina umar radiyallahu anhu ya yi sallama a ya ce ya yi sallama sau uku kuma yana cewa in shigo da ya ji shiru bayan sau uku sai ya tafi sai sayidina umar ya haɗu da shi ya ce ka zo ka yi sallama sau uku ka koma me yasa sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake al-istizan salata ya gaya masa wannan hadisi sai na umar bai san hadisin ba sai ce sai ta kawo min da shaida ko kuma zan nadartar da kai sai abu musa al'ashari ya zo a tsorace majalisin ansar ya ce wa zai kawo min agaji ga abin da ya wakana tsakanina da amirul mu'mini na je na yi masa sallama sau uku na cewa in shigo da ba a yi min izini ba na koma sai ya biyo ni na gaya masa hadisi ya ce sai na kawo masa wanda ya ji hadisi sai na kawo masa shaida sai suka ce ba wanda zai tashi tare da kai sai mafi sai dan kankanin cikin mu shi zai tafi ya maka shaida sai Abu Sa'id al-Khudri ya tashi suka je sai ya ga ma Sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ba ina tuhumar ka bane akan addinin ka sai dai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne tsanani ne Eh, wato yana so a rinka ihtiya a rinka taka tsantsan wajen dangana magana ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rinka tasabbuti a rinka tabbata a rinka neman tabbacin tabbacin magana tabbas na'am sai wannan wato idan imamun nawawi ya ce idan idan din ya ce da lafazin sallama ne to ba zai maimaita ba an fahimta ya ce assalamu alaikum sai aka ce wa alaikum salam to ba zai wa ya ce assalamu alaikum ba zai maimaita ba sai dai ya ce in shigo in yaji shuru ya sake cewa in shigo in yaji shuru ya haka sai shi zai maimaita sau uku ba kallamar ba ba kallamar ba Eh. haka ina imamu nawawi ya ambata hmm. na'am eh. eh. a ah, ai ana nufin gida ya a gida wanda yake ba za a shige shi sai da izini ba amma kawai mutum yana cikin gonarsa ko kuma kana hangensa an ka zo kofar gida in gashi nan yana zaune tare da mutane sai ka ce masa shigo ai annab sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce inna ma ju'ila al-istizan min ajalin basar an sanya neman izinin shiga waje ne saboda gani kar ka je ka ga mutum a cikin halin da bai dace ba saboda in kana in kana ganin sa wani kuma istizani za a yi eh, ai kaga babu ba ba wani azanci na a nemi izini na gashi nan kana ganin sa eh ai shinge ne an shinge ta an shinge ta Eh? sallim alaihi wa'azan lahu ita ke masa sallama ke a idan lahu wa bashir hudin janna ko eh, eh. wani aiki yana ciki ne tunda ya sanya wani ya tsaya ba abu ba abubakar ya sa tsoma ba abun abudar abudar ko ko abu huraira ne abu huraira ya sa kofa ce kar wanda ya shigo hmm? ga wannan dole sai an nemi izini الحديث الحادي والسبعين بعد الثمانمائة حديث نتدي تقوز دا سبعين دا وأن سهل ابن سعد دا سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه الله يدلشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لكن حديث متفق عليه أن سنة استئذاني نيسبو دا جني أن سنة استئذاني نيسبو دا جني سبو دا حكا kar ka je kafin a baka izini ke ta dubowa ka gani menene a ciki hmm. Hmm. na'am ko ko ba ta kula sai ka tunkuya ka manne ido wai sai ka gano abin da ke ciki idan mutum ya yi haka aka cike idan aka cike idan ba diya ba diya Eh. Eh. Allah ya raba mu da yan nefa su zofi mana haka kar su bi ga baki wani hadisin muttafaqun alayh na'am na'am a sallama sallama za a fara na'am a shi ne ai imamun nawawi ya fada isi izan ne sau uku amma sallama a'a sallama za ka yi sau ɗaya, idan ka ji ba in aka amsa maka sannan kuma sai ka yi isi izan eh ya halatta wa in qila lakum murji'u farji'u zaka ce ko zaka ce koma to ku koma kaga ya nuna kenan zaka iya faɗan haka na'am eh, ya je ya sani baya ya karatu ya ce eh, babu liftizani min ajalil basar haka imamul bukhari ah, ya faɗa dan zamu ga wannan matsalar ta kamar أي لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أو يطلع عليه وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاري في العدد المفرد وأبو داود الترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه لا يحل لامرئ مسلم بايا حلتا جمتم مسلمي أن ينظر في جو إلى جو في بيت ya duba cikin gidan mutum hatta ya ta'zin hatta ya nemi izini fa in fa'al in yayi faqad dakhala ay fara fi hukm dakhil sai ga wanto kamar ya shiga ne in ka duba ka ga abin da ke ciki walil awwalaini wato abu dawud da al-bukhari kenan da abu dawud min hadith abi hurairah bi sanadin hasanin rafa'ahu idza dakhala al-basar fala idin in gani ya riga ya shiga to ai babu sauran izini وأخرج البخاري أيضا عن عمر من قوله من ملا عينه من قاء بيت قبل أن يؤذن له فقد wanda ya cika ganinsa daga ya cika idansa da tsakar gidan mutane kafin a yi masa izini wannan ya yi fasikanci ya zo a cikin hadisin anas annab sallallahu alaihi wasallam cewa yana saita kansa ne shine wani ya nemi abin nan bari mu ga karanta mana yadda hadisin yake cewa shi hadisin sa'ad ibn sa'ad wannan nawawi ya takaita shi asalin yadda hadisin yake a cikin bukhari shine ittala rajulun min hujrin fi fi hujrin nabi sallallahu alaihi fi juhrin min na nabi sallallahu alaihi fi hujrin na biyu nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya yi hango ta wani rani a cikin dakunan matan dakunan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam midra tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matsaifaka ya hukku biha ra'sahu yana sosa gashin kansa da ita qal faqal sai ce law a'lamu annaka tanzur da na san kana kana kallo kana uh, wato kana dubawa kana duba ciki eh kana leke da na san kana leke la fa'antu bihi fi ainika da na caka maka idanunka inna ma ju'ila al-istizanu min ajal al-basar sannan ya faɗi wannan hadisi a ah, wannan Kala nura wannan da sun sallamar ita ma sau uku ne ta kunshi sallama ga shi bukhari ya ce babu taslim wa lissa idan talata babu sallama da neman izini sau uku sai kawo hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idan sallama sallama talata wa idan takallama bi kalimatin a'ada ha talata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi magana sai yayi sallama idan yayi sallama yana sallama sau uku idan yayi magana kuma sai ya maimaita ta sau uku hmm. shine saboda haka sai mutum ya ce assalamu alaikum a adhul sai ya haka shine ya hada dubin da gaisuwa da shigowa da izini da neman izini assalamu alaikum in shigo wa kaddama huna assalamu alal kalam to ita sallama ita kadai a waɗansu malamai suka ce ana maimaita sallama ne idan aka hada ta da idan amma ba hada ta da isti'izan ba ba a maimaita sallama to amma wannan maganar akwai tsokaci a ciki akan maimaita sallama ba tare da idan ba kamar idan ya zamanto taron da yawa waɗansu ba su ji ba kuma kana so ka gane kowa da kowa ko kamar yadda ka faɗa ka zo ka yi sallama sannan kana bin ɗaya ɗaya kowane ka gaisa da shi ta ce assalamu alaikum Ka ga an maimaita sallama hmm. eh. to ai yanda ya zo a uslubin ayar bazancan tun da wawu latar ta hmm. zai sarki ta yi wucewa hatta ta sa'ani su wata sallimu ku haɗa shi ne ka ce assalamu alaikum din a adhul Hmm? amma ko ka ce in shigo assalamu alaikum a ma za su da ma'ana <laughs> haka na eh. ban gane ba eh to in idan har ya tabbatar ba a ji ba in har ya tabbatar ba a ji ba sai ya kauli sai ya magana da sai ya aiki da maganan mali a sai ya tabbatar an ji zai iya karawa sama da uku نعم امم ما يجي على ما ايه ايه عندما <laughs> صلى الله عليه وسلم يتي كان سوك جماهي بيكا آه، آه، واتو كجاء الأورة تاني كجانتا آه، أكوبي نعم

min janibin ila janibin kamar haka amana bi ra'asihi kamar bi ko kuma kace bi ra'asihi eh to to to bi kamar ya ce yana da cewa akan ce ya ya ya ka ciro ah, na'am wa an ribi ibn hirash daga ribi ibn hirash qal haddathana rajulun min bani amir wani mutum daga cikin banu amir ya zanta mana hadisi annahu sta'zana ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait cewa ya nemi izini daga izinin annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana ciki faqala a alij in shigo faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce mahadiminsa. ukhruj ila hadha fa allimhu al-istizan tafi wajen wancan ka koya masa yadda ake neman izinin shiga fa qul lahu qul assalamu alaikum a adhul kace assalamu alaikum a adhul in shigo saboda haka sai an kaddamar da sallama kaji gashi har annabi sallallahu alaihi wasallam yace a koya haka ake yi fa sami'ahu ar-rajul sai mutumin yaji fa qala assalamu alaikum a adhul assalamu alaikum in shigo فقال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يمس إذني فدخل في شبو رواه أبو داود بإسناد صحيح سنة وأن كلدة بن ابن الحنبل برمو mu أجفين الإصابة a cikin al'isaba ko daga kildata كلدة ابن ابن حنبل يقال ابن عبد الله ابن الحنبل وعند ابن قاني إن كلدة بن قيس ابن حنبل الأسلمي ويقال الغساني حليف بني جمح آه، أخو صفوان ابن أمية لأمه ويقال ابن أخيه وقال ابن الكلب كان هو وأخوه عبد الرحمن ابن حنبل ممن سقط من اليمن إلى مكة وقال ابن إسحاق هو الذي قام يوم حنين لما شهدها مع أخيه صفوان ووقعت هزيمة المسلمين بطل السحر فزجره صفوان في قصة مشهورة ثم أسلم كلدة بعد ذلك وقام بمكة صفوان قال البخاري وله صحبة <clears throat> يا cikin مسلمة الفتح kenan جاء ظاهري كل أهل ya حنين أما hunain amma lokacin na'am eh ina ganin akwai قال يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم نازو مع نازو جمع النبي صلى الله عليه وسلم نشي جوجا فبني سلم با فقال النبي صلى الله عليه وسلم سعنا صلى الله عليه وسلم يتي ارجع قوما فقل السلام عليكم أدخل تتي السلام عليكم يشجو rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan yake nan kun ga idan mutum ya shiga bai yi sallama ba to nan ne ake sokewar ba ka yi sallamar ka janye ta ba shigar sai a janye ta ce koma kai sallama رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني في صحيح أبي داود نعم نعم Eh. ina ganin wannan shine kadai hadisin nasa eh, eh, kan akhraja ashabu sunan salata min tariq ibn shi shine ya kawo ibn hajar ya kawo wannan hadisin ah. na'am muhammad ban ji ba tomo daga farko eh hmm. ai kowa ai iske izani haƙƙin kowa ne haƙƙin kowa ne ko kai kai kaɗai ne kake cikin ɗaki hmm? ba mai gida ba ne kai hmm? in za a shigo sai an nemi izini sai an nemi izini ko kai ne kana zaune a ɗaki mahaifiyarka za ta shigo hmm? sai ta sallama ta ce in shigo to ta same ka a hali ka wanda yake ita kanta ba ta so ta ganka a cikin wannan hali ba istizan haƙƙi ne na kowa hmm. Hmm. na'am eh نعم wannan kuma daban ne a yi wannan بيده بالتسليم قال في المجمع ألوى ألوى برأسه ولواء ولواه أماله من جانب إلى جانب والمعنى أشار بيده بالتسليم وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويدل على هذا أن أبا داود روى الحديث وقال في روايته فسلم علينا كما أربت في الباب المتقدم وقد أخذ البخاري في صحيحه بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال وأورد فيه حديثين الأول حديث سهل باب السفر استئذان a'a fassara alwa ne ka alwa biyadihi me ake nufi da alwa alwa yake cewa ana cewa qalatul alwa bi ra'sihi walawahu amalahu ne fassara alwa din ne a'a wato wai da yace alwa bi ra'sihi walawahu amalahu min janibin ila janib to wal ma'ana ashara bi yadihi bit taslim shine ma'anarsa ashara bi yadihi bit taslim wal ma'ana ai gashi ya fassara maka wal ma'ana ma'anar wannan ashara bi yadihi bit taslim yayi ishara da hannunsa ta sallama amma bai sifanta yadda isharar take ba bai sifanta isharar ba eh eto eh ai wai saboda an ce akwai wannan da ake cewa ita sallamar yahudawa bil kaf sallamar nasara bil asabe eh, to mu kuma ta musulmi fa ake sa ake ta binciken ni da yanzu ban samu ba amma ban tsaya na bincika ba gaskiya eh na'am wato da haka ko kamar yadda tabbatawa suke munan ji ake mai da ta gaisuwar sarakuna amma a sauka ta gaisuwar kowa ne haka haka suke gaisuwa shi ne ce maka wannan babu wani ka'ida waɗansu ma haka suke yi ko waɗansu haka na'am eh ban ji ba eh eh

ya yi sai ya kare akwai limami da ya gaya ma ya ce ya sauka goma sha bakwai me hukuncin kuwa menene fakara umar ta sanar minar kur'an. za ta shaddid ka gani in ba ya hankali ba sai su ce bida'a ne wannan babu komai malam muazzam wani kuma sai ya sa tilawarsa a cikin saukar da yake a cikin in yana liman in ya zo daidai gabar tilawarsa sai ya yi a sallolin ya rinka sawa na'am idan eh, kar a furja ne inda ya zama tokancewa cewa zai bar kafa inda zai bar kafa kafa da kamar zai zama to kafadu ba su haɗu ba an bar kafa mm, to wannan bai halatta ba in kafadu sun haɗu ko da kafa ba ta haɗu ba ba komai ba ban furja ba mm. damu su ko zaman kungiya ko wani abu ko abin da suka damu da ne su eh, haka suke fasa waɗansu suna fassara wannan saboda hadisin abin nan hadisin wane ne wannan sahabin wanda ya roto wannan hadisin mai sanya aswaki a kunnansa yana cikin bukari cewa sai su hada kafa a a wato dunduniya da dunduniya shi ne waɗanda suka fahimci daga wannan sai ka ga har suna wani karkacewa haka a karkace da kafa don dunduniyar su haɗu sun ɗauke shi a zahirin lafazin wanda ke kuma wannan zai zama to cewa mutum bai kalli kibla ba in yi haka amma wanda suka fahimce shi da kan cewa ma'anarsa shi ne kar a furja kamar yadda eh, waɗansu malamai suka yi bayanin wannan fassarar hadisin to shi shine nake faɗa yanzu ba zai yi mu karasa wannan babu ba mun muka babu hadisai uku ne sai mu gama da istiila to shi kenan sai mu tsaya nan insha Allah wani satin ba na nan taki biyu insha Allah gina za mu samu eh a ba komai insha Allah in muka zo za mu kafin tafiya hajjin Allah da za mu kama za mu gama kitabu salam insha Allah amin na'am akan addu'a eh wata addu'a bayan ايه اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي اي من كان انت اه ني دي بس ني بدا يتابع وانا كو واغ ورجي ايه كو ni ne wannan na sani a tsaya dai akan waje ta zo a cikin sunna kawai ai ta hada komai hmm. Hmm. alaikum salam a ba shi bane a ba shi bane na'am Eh. eh haka ne <laughs> gashi babu Ilzakil mankibi bil kamankib wal qadami bil qadami fi saf babun hadewar kafada da kafada da kuma sahu da sahu a cikin sahu وقال النعمان ابن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه نعمان ابن بشير na ga ɗayan mu sai ya haɗa wato sahunsa da sahun ma'abucin abokinsa to ne eh kike na na'am to na karin bayani za a yi na'am Eh. eh sai mutanen mu ga ibn rajab abin da yake akan wannan hadisi ya ka gani hamma da wani kari, yadda yake a cikin da imam ahmad fara'aitun rajul yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi yana haɗa kafaɗarsa da kafaɗar abokin ɗan uwansa wa rukbatahu bi rukbati sahibihi da guyuwarsa da guyuwar dan uwansa da zaka da guyuwarka wa ka'abahu bi ka'abihi da dunduniyarsa da dunduniya har cinya sai za ka cinya hada cinya a ai har har har guyuwa yawa ni yawa ka gani ga wannan hadisin Sau سووا صفوفكم حاذوا بين المناكب ولينوا بأيدي في أيدي إخوانكم yana annab sallallahu alaihi wa wasallam ya ce sauwu sufufakum ku miƙar da sahu ku, wa hadu bainal manaki ku daidaita tsakanin kafadunku ku ku daidaita tsakanin mai kafadu kar wani kafadarsa ta fito wani tana baya Lino fi aidi ikhwanikum ku tattausa a hannayen 'yan uwanku wato idan aka shafa muku to karka ce ana in ana shafawa kanka ka kai kuma kai kai haka ka tsananta ko kuma aka ce ka dan buda akwai waje din sai ka kakkame ba za ka kyale ba a shiga wasu khalal ku cike kafa eh, ka gani cewar

bakar ibn abi na manta abin da yake akan wannan ya yi magana akan ta la jadida fi ahkamis fala, ka duba ta dan yayi inkarin wannan abin da mutane suke na wannan ah, haɗe kafa hmm. ka duba abin da ya ce la jadida fi ahkamis sala in mun zo sai ka kawo mana abin da ka samu alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبأرث مقاما محمودا يثبته الأولون والآخرون اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وثبت أقدامنا على الصراط بشفاعته وادخلنا الجنة بشفاعته يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أئمة المتقين اللهم أصلح أنا اللهم أصلح أه... اللهم أصلح أهالينا وأولادنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وادخلنا جميعا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد alhamdulillahi rabbil alamin